يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب أهله وهو آخر مراتب الدين ألا وهو الإحسان الإحسان يا عباد الله مبدأ إسلامي عظيم أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا شرف عظيم وقدر كبير قال الراغب رحمه الله نبه بإظهار المحبة للمحسنين على شرف منزلتهم وفضيلة أفعالهم انتهى كلامه رحمه الله كتب الله الإحسان على كل شيء فعن شداد بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخرجه مسلم وغيره فالإنسان من أعلى مقامات التعامل مع الله ومع الخلق والمحسنون مع الله تعالى كما قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك الإحسان صفة حميدة صفة الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين قال تعالى عن أبي الأنبياء نوح عليه السلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وقال عن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وقال عن موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال عن عدد من الأنبياء وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ووصف أهل الجنة بالإحسان فقال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين عباد الله إن الإحسان خلق فاضل يجب أن يتصب به المسلم في جميع مراحل عمره وينبغي التزام به في جميع شؤونه ويقترب باختلاف العبادات والأعمال والأشياء يقول الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى والإحسان في باب العبادات أن تؤدي العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان شعوره قويا بمراقبة الله عز وجل حتى كأنه يراه تعالى ويشاهده أو على الأقل يشعر نفه لأن الله تعالى مطلع عليه وناظر إليه فبهذا وحده يمكنه أن يؤمن عبادته ويتقنها فيأتي بها على الوجه المطلوب وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي باب المعاملات فهو للوالدين ببرهما بالمعروف وطاعتهما في غير معصية الله وإيصال الخير إليهما وكف العزى عنهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ أهلهما وإكرام صديقهما وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم وفعل ما يجمل فعله معه وترك ما يسيء إليهم وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتعليمهم وتربيتهم بالحسنى والمسي على رؤوسهم وهو للمساكين بفتح جوعهم وفتر عورتهم وعدم احتقارهم وازدرائهم وعدم المساس بهم بسوء وإيصال النفي إليهم بما يبتغي وهو لابن السبيل بقضاء حاجته وفتح قلته ورعاية ماله وبيانة كرامته وبإرشاده إن استرشد وهدايته إن ضل وهو للخادم وهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم إلزامه ما لا يلزمه أو تكليفه بما لا يطيق وبكون كرامته واحترام شخصيته وهو لعموم الناس بالتلطف في القول له في القول له ومجاملتهم في المعامله وبإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم والاعتراف بحقوقهم وبإيصال النفي إليهم وكف العزى عنهم وهو للحيوان بإطعامه إن جاع ومداواته إذا مرض وبعدم تكليفه ما لا يطيق وحمله على ما لا يقدر وبالرفق به إن عمل وإراهته إن تعب وهو في الأعمال البدنية بإزالة الأمل وإتقان القنعة وبتلخيص وبتخليف سائر الأعمال من الغش وهكذا انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأحسنه وسيم جنته عباد الله هذه بعض ميادين الإحسان ولكن أين نحن من هذه الصفة الحميدة التي لا تأتي إلا بالخير والتي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأرشد أمته إليها فالإحسان يا عباد الله لا جزاء له إلا الإحسان كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال ابن كثير رحمه الله أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان في الدار الآخرة إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن تفسير قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المؤمنين قال وإنما اختص أهل الإنسان بقرب الرحمة منهم لأنها إنسان من الله أرحم الراحمين وإنسانه تعالى إنما يكون لأهل الإنسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته وأما من لم يكن من أهل الإنسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه ومن أبغده فرحمته أبعد شيء منه والإحسان ها هنا هو فعل المعمول به سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه وأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومحبة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعله جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه انتهى كلامه رحمه الله فالإنسان يا يعني عباد الله كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه فهذه امرأة فهذه امرأة زانية سقت كلبا شربة ماجد فأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة لأن صاحب الزوال غفور شكور غني حميد جواد كريم فلا تحتقر أخي المحسن إحسانك وجودك وعطاءك مهما قل فأحسن علاقتك بينك وبين خالقك اعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أحسن إلى والديك أحسن إلى زوجتك وأولادك وجيرانك وجميع خلق الله تعالى يقول الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين musulmi a yau mu magana a ya ku wannan mawdu'i mawdu'i ne mai girma abu ne da Allah madaukakin sarki ya wajabta shi akan dukkan komai kuma babu wanda baya bukatar shi abu ne da Allah madaukakin sarki yake san shi kuma yake san masu aikata shi shi ne ƙarshe a cikin matakai na addinin musulunci idan kai maganar al-islam sai al-iman sai al-ihsan ya ku yan kwana masu girma wannan ɗabi'a ta kyautatawa idan mutum zai abu ya kyautata shi abu ne mai girma a cikin addinin musulunci Allah ya yi umarni da shi a cikin littafin mai girma Allah yana cewa hakika Allah yana umarta ku da adalci da kyautatawa inna Allah ya ya'murukum inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da adalci ma mun fassara akan kalmar shahada kamar yadda wasu malamai suka fassara al adlu huna shine ana nufin kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wal ihsan suka ce shine tsarkake niyya kuma dai an dawo kyautatawa ma'ana mutum idan ya yi imani da Allah to ya kyautata wannan imani da a wani gurin Allah ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son bayan masu kyautatawa wannan daraja ce da mai girma Allah ce yana son masu kaza da haka imamun ragib yake cewa anan Allah ya nutsar da mu ya faɗakar da mu ya nuna mana cewa masu isani suna da daraja da ɗaukaka ta hanyar bayyana cewa yana son Allah ya rubuta insani a kan lissan komai kamar yadda ya zo a cikin hadisin shaddani min au wanda imamu muslim da imamu ahmad imamu da sa'i da wasu malaman hadisi suka rawaito maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya wajabta insani akan dukkan komai komai mutum zai yi kyautata shi maza Allah ce idan za ku yi kisa ku kyautata kisan da haka idan mutum ya yi laifin da za a kashe shi ko ana so a yi masa kisa na farar kada a yi kisan da zai sha azaba ko a dinga mai gunduwa gunduwa a yanki nan a yanki wancan gabar ko a yi mai allura wadda za ta dinga azabtar da shi zuwa wasu awanni sannan ya mutu duk wannan ba kyautatawa ba ne shi yasa wasu malamai suka ce idan za a yi kisa ga wanda ya cancanta a kashe ko a yi masa da takobi a tsara kan shi lokaci guda ɗaya dan maza ta ce hatta kisa in za ku yi kyautata kisan maza ta ce in za ku yanka ku kyautata yankan fice ɗayan ku ya wata wukar shi ya tabbata abin da zai amfani da shi wajen yanka wannan dabba ya zama mai kaifi ne ta yadda zai hutar da wannan dabba ba a san mutum ya zo da abin da bai da kaifi yana tora shi a kan makogoron dabba yana dirzawa har a ɗan wani lokaci kafin wannan abu ya yanka wannan dabba ɗin idan yayi haka bai kyautata ba kun ga anan manzo Allah ya gaya mana Allah ya daura ya wajen ta kyautatawa akan dukkan komai sai ya ba mu misali da abubuwa waɗanda azaba ne amma duk da haka a cikin haka a kyautata to ina ga abin da yake alkhairi ne ko abu ne mai kyau min babi aula ya zama an kyautata a ciki ya ku yan uwana insani kololuwa ne daga cikin kololuwar matsayi da matakai na mu'amala da Allah madaukakin sarki da kuma mu'amala da bayan Allah masu kyautatawa suna tare da Allah yana cewa inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke kiyaye dokokin da suke tsoron suke yin suke barin abin da ya hana wanda zai na mun mafiro waɗanda kuma su masu kyautatawa ne kuma Allah ce yana tare da su wannan ma'iya ce ta ma'ana nuna cewa ubangiji yana tare da su da kulawarsa da kiyayewarsa sannan da taimakonsa a tare da su da haka insani sai ba ce abin yabo sai ba ce ta annabawa da manzanni da bayan Allah na kwarai idan mun koma cikin alkur'ani za mu ga Allah ya ta annabawa daban-daban da wannan sifa din Allah ya faɗa mana dangane da annabi no bayan Allah ya yabi ya ce salamun ala nuhin fil alamin aminci ya tabbata ga annabi no a cikin talibai ya ga ce inna kazalika najibul mu'minin haka muke wa masu kyautatawa kenan annabi no yana cikin bayin Allah masu kyautatawa don haka Allah ya masa wannan sakayya haka nan Allah ya faɗa dangane da annabi Ibrahim khalilullah shi ma Allah ce salamun ala Ibrahim da Allah ce kazalika najzil muhsinin haka muke saka wa masu kyautatawa kenan annabi Ibrahim yana cikin al-muhsinun haka Allah ya faɗa dangane da annabi Musa da Harun salamun ala Musa wa Harun inna kazalika najzil muhsinin da Allah ya ambaci annabawa cikin suratul an'am sai Allah madaukakin sarki nan ma ya sake cewa haka muke saka masu kyautatawa Allah ya ce wa wahamna lahu ishaqa wa yaqub muka bai wa annabi ibrahim kyautar ishaq da yaqub kullan hadaina dukkan su mun shirye da su domin kowanne daga cikin su annabi ne wa ruhan hadaina min haka nan annabi no mun shirye da shi mun dora shi kan tabarki na gaskiya min qablu tun gabanin ma'ana zuwan waɗannan annaba da suka gabata sai Allah ce wa min zurriyyati daga zuriyar shi akwai Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun da Allah ya jiro waɗannan annabawa sai ce ka kazalika najlil mu'minin haka muke saka masu kyautatawa idan duka waɗannan annabawa a musulmi. da haka al-ihsan sifa ce ta annabawa haka nan Allah ya zubata mutanen aljanna da al-ihsan Allah ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun yan masu tsoron Allah suna cikin inuwa da koramu na ruwa da idanukan ruwa Allah ce wa fawaki mimma yashtahu da kayan marmari daga abin da suke sha'awa kulu wa shrabu hani'a za a ce ku ji ku sha cikin kwanciyar hankali da jin daɗi bai ma kuntum ta'malun saboda abin da kuka sace kuna aikatawa ya lati inna kazalika lil muslimin haka muke takantawa masu insani ma'ana daga cikin abin da ya ba su wannan sakamako shi ne yin ihsani a wani wurin da ce innal na fi jannati wa ruyun fi tiaqibin ta atahum ta na ce innahum kanu qabla zalika muslimin gabanin wannan bayi ne masu kyau da ka yaku yan uwana isani ce ba ce mai kyau da yi waje ba dukkan musulmi ya tibatu da wannan isani a dukkan al'amuran rayuwarsa ya lazimce shi a duk cikin wani aiki da yake yi da cewa insani yana bambanta da bambancin ayyuka da ibada kowace ibada akwai abin da ake kira insani a cikinta hakanan kowane aiki akwai abin da yake insani ne a cikin shi a shekul jazairi abubakar jazairi rahimahullah ta'ala yana cewa ihsani a babin ibada a babin ibada an ce ka yi ihsani shi ne ka yi ibadar kowace irin ibada ce azumi ne sallah ce zakka ne aikin hajji ne shi ne ka yi wannan ibadar ka yi da yi ingantaccen yi ta hanyar cika sharuɗanta da rukunanta da cika sunnoninta da lajabtanta wannan ko ba zai yi ba ba waye wannan sai in yana ji in yana ji a cikin zuciyarsa cewa lallai Allah yana tare da shi lallai Allah yana ganin shi sai maza Allah ce an insan an Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kamar ga ka da Allah Ka ga kana ganin Allah madaukakin sarki in ma baka ganin sa to zama kana da shi'uri cewa ubangiji madaukakin sarki yana ganin ka ce to alal aqal bawa ya zama yana ji a ran cewa Allah yana ganin shi Allah yana ganin abin da yake yace da wannan ne bawa zai iya kyautata ibada sai ya zo da ita a yadda aka nema kuma ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a cikin wancan hadisi da ya gabata yace ihsani a babin mu'amala idan an zo kan iyaye shine kai musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba kai musu da'a cikin abin da ba saban Allah ba kai isan musu alkhairi kai isan musu da alkhairi ka hana ka kame hannunka daga cutar da su kai musu addu'a da istighfari nema musu gafara da duk wani abin da suka zartar ko suka yi alkawari ka zartar da shi ka girmama wanda duk suke girmamawa wannan ihsani kenan a babin ne in aka zo kan makusanta yace shi shine ka kyautata muku ka tausaya muku ka rangwanta muku kai da abin da ya dace abu mai kyau ka aikata a tare da su kamar da abin da zai nuna ya ce na ka zo ihsani wajen marayu shi ne ka kiyaye masu dukiyar in kai mai kula da dukiyar marayu ne ka sanya ido ka kula da wannan dukiya ka kiyaye musu hankokinsu sannan ka yi musu tarbiyya da ladabi kyakkyawa kuma ya zama kana tausaya musu kana shafar kawuna ina zo gurin miskinai talakawa ne ake kira ihsani ne ka kare su daga jan yunwa ka ba su abin da za su fi su goshi su ji su kirta al'aurar su sannan kada ka wulaƙanta su kada ka rena su kada ka cutar da su sannan duk wani abin da yake na da ke kokari ka sadar da shi zuwa gare su in an zo ihsan dangane da matafi shi ne ka biya mai bukatar shi ka kula da dukiyar shi ya yi tafiya ka kula da dukiyar shi ka kiyaye mai mutuncin shi idan ya bace ka nuna mai hanya in ya bukaci shirya ka shiryar da shi yace in an zo insan dangane da yaran da ke ma aiki sawabin bawan kare ko mai maka hidima shine da ya gama aiki biya shi da gun ka bani gobe shi kada gobe shi ya bushe baka biya shi ba amma yadda wasu mutane suke je ka gobe ka dawo je ka sai an jima je ka sai jibi ko ya zo ya bashi kaɗan bayan wani lokaci ya bashi kaɗan duk wannan babu isa ne da ya gama aiki ba shi dan aiki shi sannan kada ka ɗora mai abin da bai haukan shi ba kada ka ɗora mai abin da ba zai iya ba kare masa mutunci ka girma mutunta ta shi ka ɗauke shi mutuntan adam kamar yadda yake mutuntan adam yace eh, ne ga sauran mutane gaba ɗaya kyautata musu wajen magana yi musu kyakkyawan mu'amala shirye da wanda ya bace sanar da jahili ka yadda suna da haƙƙi suna da mutunci amfanar da su barin cutar da su yace in dabba ce kuma ihsanin za ka yi mata kaciyar da yake a nasi da yiwuwa ba ta da lafiya kana da magani ba ta magani kada ka dora dabbar abin da ba za su iya ba kamar wanda suke mu'amala da jaki da rafumi da shanu kada ku dora musu abin da ba za su iya ba sannan kuma su ya musu idan sun yi aiki su ba su dama su huta idan sun gaji ya ce a wajen ayyuka na jiki kuma wanda yake sana'a ta garbi to abin da kira insani ya kyautata wannan sana'a ya kuma da sana'a ce daga alkush da ha'inci da duk wani abin da yake mara kyau da haka babu inda insani baya shiga ya yi kowa kowa a cikin abin da yake akwai dalilin da ihsani sawawun aiki kake na ofis akwai ihsani a ciki shine ka tsaya ka rike wannan aiki ka tsaya ka kyautata wa mutane kai abin da aka ajiye ka dan shi kada ka wulakanta mutane kada ka ci zarafin kada ka bata musu rai kai abin da aka ajiye ka dan shi idan ma'ana kasuwa kake yi akwai ihsani a ciki in mutum ya zo ya ka rangwanta masa kai masa kyakkyawan mu'amala ka ba shi abin da ya yana so kada ka yi mai allushi idan ma'ana zaman aure kike akwai ihsani idan me kake ko me mutum yake akwai ihsani da haka babu inda ihsani baya shiga da haka ya kamata ya kowa ya wajaba akan mu me yake na dai kowa a cikin mu yaga yaya yana da wannan sifa ta ihsani in an yi mu'amala da shi za a je a ce wane ya kyautata ko ko wanda za a yi mu'amala ne gobe za a yi sha'awar dawowa wajen sa ba hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tarbiyantar da sahabbansa akan ihsani ya kuma kwadaitar da al'ummar ta zama mai isani Allah ya gaya mana cewa kyautatawa ba ta da wani sakamako sai kyautatawa kamar yadda Allah ce har jazaa'ul ihsani illa ihsan ba wani sakamako na kyautata ba sai kyautata Ibn kasir ya ce ai abinda ayat take nufi duk wanda ya aiki mai kyau a duniya bai da wani abu sakamako a lahira sai kyautatawa Ibn al-qayyim da yazo na fassara fadin Allah inna rahmatullahi qaribun al muhsinin Allah ya ce rahmar Allah tana kusa da masu kyautatawa ya ce Allah ya keɓe masu kyautatawa da cewa su ne suke da kusa da rahmar Allah saboda mai saboda kyautatawa daga wajen Allah kuma Allah yana kyautata waɗanda suka kyautata ne domin aljaza'u bi jinsil amal irin abin da kai shi za a yi maka kamar yadda suka kyautata a nan duniya sai Allah ya kyautata musu da ba su rahma wanda kuma bai kyautata ba shi kuma sai Allah ya nisantar da shi gaban rahma yace wannan yayi kusa dan yayi aiki na kuma kwarai ya kusanci Allah wancan yayi nisa dan yayi abin da bai nisantar da shi yace duk wanda ya kusanci Allah da kyautatawa sai Allah ya kusance shi da rahma duk wanda ya nisanci ya bar ubangiji da hanyar barin kyautatawa shi ma sai Allah ya tare shi Allah yana son masu kyautatawa yana kin wanda ba sa cikin masu kyautatawa duk wanda Allah ya so shi zai zama kusa da rahmar ubangiji wanda Allah ya kishi shi sai zan ba shi ba rahmar ubangiji yace ihsani eh, aikata abin da aka umarce ka kyautatawa mutane ne ko kyautatawa kanka yace mafi girman insani shine imani da kadaita Allah da komawa zuwa ga Allah da dogara ga Allah kuma ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah duk abin da zaka yi gaskiya ka yi shi kamar kana ganin Allah madaukakin sarki kada mutum ya yi sallah bare bare ya tashi kamar yadda wasu ke yi kada mutum ya zo azumi yana yi amma yana kunci yana zage-zage yana ba ta azuminsa ko kuma yana koma gefe wani abin da zai ba ta azumi kada mutum ya ba da zakka ya rage da ce ai ya fitar da zakka ya ke kudin ya yi yawa ta ce rage wani bangare ya ba da wani bangare ko kuma ya fitar yana bayarwa amma yana kunci yana zagi yana ta rai duk wannan babu isani isani kai kamar yadda kamar Allah yana ganin ka in ma ba baya ganin ka ka ji a ranka lalle ubangiji Allah madaukakin sarki yana tare da kai isani ya ku bayan Allah kama almiski yake kama turare yana amfanar mai tsayarwa yana amfanar mai tsaye, yana amfanar wanda yake dauke da shi wanda yake tsaye da turare kullum yana cikin kanshi yana amfana wanda ya tsaye yana amfana haka nan wanda yake tsayarwa yana amfana to haka ihsani ne ba wata mace kamar yadda hadisi ya nuna kar ce ma daga cikin kawur karoyin bani isra'il ta zo tana tafiya ta ga kare yana jin kishirwa bayan ita ma ta je ishirwar ta samu ruwan ta sha sai ta ga wannan kare yana ta kama kan ta ce lalle wannan yana jin ishirwa kamar yadda ta kama sai ta shiga ta ɗebo ruwan ta ba su sai Allah ya mata nafa kaga mai ta yi isani ga dabba dabba ta yi wa isani kuma dabban ma kare wadda tana cikin mafi kankantattun dabbobi amma wannan isani da ke sai Allah madaukakin sarki ya mata nafa da haka ya kai dan uwa kada kare na isanin da za ka yi kada kare na abin da za ka bayar kada ka rena wa ka duk kantanta ka kyautata alaƙar ta tsakanin ka da ubangiji ka bauta wa Allah kamar kana ganin sannan kuma ka kyautata alaƙar ta tsakanin ka da iyayenka da matarka da ƴaƴanka da makotanka da duk bayan Allah da kwarai ka zama kana da insani da mafi mabe modan shi shine shi shari'i shi shine hali shi abin da yake rashin kyautatawa munanawa mutum ya abu ya munana ko ya yi ha'inci ko kuma ma'ana ya ci amana wannan sigobi ne da suke kishiyar insani kada mutum ya zama ya sifatu da waɗannan abubuwa an baka aikin ke ya kai tsakanin da Allah ka tsaya kai yadda ko a gaban Allah madaukakin sarki za ka iya kare kanka kada ka ce ai ba a gani na ai ba a ji ai ba a kaza ka yi abin da yake mara kyau da wannan da rashin wannan sifa ta insani muka tunar da kawunan ba abuwa da yawa mun cutar da kawunan ba abuwa da yawa saboda ba mai wujunan mu insani mutum za a ba shi aikin da ya shafi al'umma sai sai aikin da ba a gani aikin da tara ake da ni aikin da zan ba su cin hanci sai ya yi a mara kyau abin nan kuma in ya lalace shi zai cutu yan uwansu za su cutu kowa ma zai cutu sannan ga buka ana ga tambaya a gaban Allah dan me aka ba kuɗi kai abu iri kaza da kaza da kaza ka zo kai abin da bai kai wannan ba wace hujja mutum zai bai wa Allah ba da sani ya fi yan uwa mu kyautata idan muka kyautata Allah zai kyautata mana ubangiji yana ta duk wanda suka kyautata a wannan rayuwar to suna da kyautatawa kuma suna da kyautatawa kuma da yadda ke suna Allah yana nufin wanda suka kyautata a duniya tun a duniya Allah zai kyautata mu sannan sai Allah ce wala darul akhirati khairu kiran lahira kuma yafi kyautatawa ta nan duniya daban kuma alherin da za su samu a wurin Allah a lahira shi kuma ya ga abin da za su samu a nan duniya sai Allah ce wa da ni'ima da rubutsaki ma dalla da gidan masu tsoron Allah kenan mai tsoron Allah shine mai kyautatawa sai Allah ce aljannatai ne na zama da za su shiga koramuna gudana karkashin suna da duk abin da suke so a cikin wannan gida Allah ya ce haka Allah yake sakawa masu kiyaye da haka mu tsoron Allah mu zama masu kyautatawa mu kyautata ibadar mu tsakanin da Allah mu kyautata mu'amalar mu tsakanin da bayan Allah mu yawa wanda ya cancanta a ya masa Me da abin da za mu yi Allah ya kyautata mana ya ba mu kyakkyawar rayuwa a nan duniya a lahira kuma ya ba mu kyakkyawar sakamako ubangiji Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya sanya mu cikin bayan sa masu kyautatawa Allah ka raba mu da duk abin da yake na rashin kyautawa Allah ka raba mana rashin kyautawa da cin amana da mummunan aiki da Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka gabarta mana zunubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu ya Allah ka jika iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da ƴaƴanmu da matanmu da wanda suka rasa gidan gaskiya ya Allah mu kuma ka sa mu cika da imani mu ka tace mu tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ya Allah madaukakin sarki ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan tsarra shi musulmai gaba daya ya Allah shi wa gabanin mu masu kokarin kyautatawa ya Allah ka taimake su Allah ka kama hannunsu ka dora su zuwa ga abin da yake daidai Allah ji wanda suke neman cutar da bayan ka ya Allah ka san su kai mana maganin ya Allah kai mana maganin su da abin da ya dace ya Allah ka da mana zurfan mu ya ku yan kwa bin talaji ga kai yan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu yau manzon su talaji ko manzon Allah ya fadaitar ya nuna mana falala ta yin salati gare shi musamman a cikin wannan rana mai albarka maza Allah yana caji wanda ya mun salati sai Allah zai mai goma duk wanda ya maza Allah salati akwai mala'ika da zai sanar da shi wani dan wani ya maka salati a yanzu da haka wanda yake bukatar zuwa ga manzon Allah kai tsaye salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك